sai ya ma rainsa yanzu na da kuɗi da kayan dunyan ga da kyau wannan rai na sai ka huta da kyau ba zan koma ta gona ko yi wani cikin dunyan nan na zauna mu huta da kyau sakaru da yawa yana kwana cikin da dare na sai Allah ya zo wurin su ya fara musu aboke kai wawa ne idan an doke ranka da dare ga abin da ka kwashe ko abin da ka taro cikin dacin ka duka da kudin ka da komai wanda kana da sin nan ka zama wa zai ci wannan kayan nan haka nan mutane da yawa suna cikin dunya nan sun zama wawaye kamar wannan mutum sun tama abin da suna da sina wannan ne rensu yana cikin su mu duka mun zama wawaye ne cikin dunya nan idan ba mu karbi Yesu abin da muna da su cikin dunya nan wannan ba zai yi ya kai mu bayan mutuwa mu ko kadan sai dai kowa cikin dunya nan mu sa rai mu cikin hannun Yesu mu sa rai mu cikin hannun Allah sai wanda ka yarda ka bi Allah wato ke da ka zama mai arziki sosai kada ka sa tunanin ka cikin duniyan nan kana aniya ka kwashe kayan duniyan ga ka mace batu ruhunka wato in ka kwashe wannan kaya ka mutu yau waye ya sai rinka ko da mi za ka tashe da rinka sai da mutum ya kwashe ya tamasi yana da komai duka amma bai da komai gaban Allah mutum wani yana kwashe kayan duniyan ga da dadi da kwadan jiki wanda suke bi bisansi wannan ya zama kamar wawaye ne ko sun zama kamar mutum da bai da komi gaban Allah sai ku bar mu karbi diya Allah cikin zuciya mu idan ba mu yi haka ba wata rana ko bayan mutuwa mu ko lokacin da za mu saya gaban Allah akwai mutane da yawa za su ya kunto saboda ba su sa tunani su bi Allah ba sun sa tunani su duka da karfin su duka kayan dunyan gani sun tama wata kila wannan zai fabe su sun tama bayan mutuwansu ko sun yiya su doki kayan dunyan ga su kai gaban Allah lokacin da za ka mutu ba za ka rika kayan duniya ga ko guda daya ka kai gaban Allah sai dai kowa mutane duniya duka ku sa zuciyanku ku karbi Yesu ya zuciya zuciyanku duka shi kada ya yi iya doki zininsa ya zuciya mu in Yesu sai ya wanke zuciyanka wato ka samu salama kuma ka zama arziki sosai wato kayan duniya ga ku bar mu sake wannan mu kawo tunani mu gaban Allah wato in mun roko si ya zama mai ya zama mai alkawale kuma zai ba mu gafara bisa zunamanmu kuma zai mishe mu mu zama yayansa sosai